is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 27 ga watan Fabrairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hauwa da kanin labarai. To Muhammad shugaba Donald Trump ne ya ce shi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky za su rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta ba Amurka damar tatsar albarkatun ƙarƙashin ƙasar Ukraine. mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya sun bayyana matuƙar damuwa game da wata sanawa da ta fito daga dakarun rundunar mayakan kwana na sudan rsf fadar vatican ta ce an ɗan samu sauƙi kaɗan kan halin da roma francis ke ciki kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyar jama'atin nasarar islam ta najeriya ta ce lokacin kafa dokokin wa'azi da kuma yada su a kafafen sada zumunta ya yi dole dole ko an iko ko an so sai an kafa dokoki na wa'azi da tafsiri ta inda ba kowane wanda ko yake da'awar ilimi ne zai zo yi ba sai an tabbatar da cewa ya cancanta bayan nan za a ji cewa shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya sha yabo da caccaka a yayin da ya jagoranci taron majalisar koli jam'iyyarsa ta apc amma ne kuma sun kashe iyara ga baki daya da kona mutane zuciya to za zo ne sannan iyara a gare ta ba kuma suna mantawa ne laifin da PDP sai lokacin Jonathan bai kama kafan farfarcen wannan ba amma in sun manta ya aka yi tallan jam'iyyar PDP kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdu ke gabatarwa a wannan makon shirin zai kawo muku ci gaban tattaunawa kan batun cin zarafi tsakanin ma'aurata amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A jiya Laraba shugaba Donald Trump ya ce shaida shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky za su rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta ba Amurka damar tatsar albarkatun karkashin ƙasar Ukraine da ba kasafai ake samun su ba a matsayin diya ga makaman da Washington ta rika turawa Ukraine domin yaƙi da mamayar Rasha na tsawon shekaru uku. A ranar Juma'a ake sa ran Zelensky ya bayyana a fadar White House domin sa hannu akan yarjejeniyar da tattauna yadda aka kwana game da yakin, kamar yadda Trump ya faɗa a yayin taron farko na sabuwar majalisar gwamnatinsa. Shugaba Trump ya ce yarjejeniyar za ta kawo musu arziki mai romo. ya ce to amma gurin shi na farko shine kawon karshen yakin wanda ya kashe ko kuma ya raunata dubban ɗaruruwan dakarun rasha da na ukraine haɗi da farar hular ukraine Trump ya kara da cewa abu na biyu da ke gaban shi shine a maida ma wato a maida makura aniyarta inda sama da kayayyakin yaki na kuɗi dala biliyan ɗari ne Washington ta aika Kiev domin marawa mayakan Ukraine baya. ya ce in bacin makamansu da tuni rasha ta gama yakin da nasara akan ukraine ba tare da wani bata lokaci ba Mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana matuƙar damuwa a jiya Laraba game da wata sanarwa a farkon makon nan da ta fito daga dakarun rudanar mayakan katta kwana na Sudan RSF kan shirinta na kafa gwamnati a sassan ƙasar da ke ƙarƙashin ikonta. a halin yanzu ofishin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da rahotanni da suka ce ana kashe mutane ba tare da wata shari'ar kirki ba lamarin da ke haifar da fargaba kan aikata laifuffukan yaƙi majalisar ɗinkin duniya ta kuma ce yanayin wanda dama tuni ya yi matukar muni a sudan a yanzu ma sai abin da ya yi gaba tun bayan makonni kaɗan da zaman saurari da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya gudanar inda ya lura da matsalar fari da ta bayyana a sassan ƙasar da dama more than half of the country, 24.6 million people experiencing acute hunger. Daraktan gudanarwa da yada manufofi a ofishin kula da ayyukan jin kai, Eden Wasson kenan take cewa sama da rabin al'ummar kasar su miliyan 24.6 na fama da matsananciyar yunwa da rugujewar ayyukan kiwon lafiya inda aka yanke miliyoyin yara da ke cikin fargaba daga samun ilimin zamani. a ranar laraban nan fadar vatican ta ce an dan samu sauki kaɗan akan halin da roma francis ke ciki to amma dai ba a bayyana abin da likitoci ke cewa ba a yayin da yake ci gaba da kasancewa a wani asibiti yana samun maganin cutar pneumonia a rome fadar ta vatican ta ruwaito cewa hoton kirjin papa roman da aka yi a ranar laraba ya nuna yana samun saukin cutar da ta rike masa haƙarƙari wani bayani da aka bayar ta farko a yammacin talata ya bayyana papa roman na cikin mawuyacin hali Dattijon mai shekaru 88 a duniya an kwantar da shi a asibiti ne a ranar 14 ga wannan watan na Fabrairu. zaman shi a asibiti da ya kasance mafi tsawo a lokacin shi na matsayin Papa Roma. Ya kasance yana fama da ciwon awazu tun bayan da aka taɓa cire mashi ɗaya daga cikin awazan nashi a lokacin yana matashi. Rashin lafiyar ta sa ta tattaro mabiya ɗariƙa Katolika inda suka taru a birnin Vatican da asalin ƙasar shi ta Argentina da sauran sassan duniya domin yi masa addu'a. ana sauraron labaran daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Tuma Dalla, an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A daidai lokacin da al'ummar musulmin duniya ke dab da fara azumin watan Ramadan, ƙungiyar jama'atin nasarar Islam a Najeriya ta ce lokacin kafa dokokin wa'azi da tafsiri da kuma yaɗa su a kafafen sada zumunta ya yi idan har ana so a magance soke-soken juna da malamai ke yi matsayin kungiyar ta jni dai ya zo daidai da na majalisar koli ta harkokin shari'a a najeriya wadda ta shirya taron bita ga masu wa'azi a garin kaduna domin don kokarin gujewa abubuwan da ka iya ta da zaune tsaye a kasar daga kaduna wakilin isa lawal ikara na dauke da rahoto kan wannan taron Dama dai duk shekarar duniya malamai kan dukufa wajen tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan azumin Ramadan. sai dai kuma karbuwar karatuttukan malaman addinin musuluncin a kafafen sada zumunta ya sa wasu sun fara afkawa juna a cikin wa'azin da suke gudanarwa a cikin irin waɗannan kafafe wannan kuma shi ya sa ƙungiyar jama'ar nasarar islam a Najeriya ta ce a gaskiya akwai sake in ji babban sakataranta na ƙasa farfesa khalid abubakar aliyu ta abin da ake bukata farko shine tsoron allah ga masu tafsiri su gane fa bayanin kalmar allah suke yi kar a mai da mimbarin tafsiri na habaici da zage-zage da batanci na biyu shine ƙoƙarin yadda za a rage damuwar kafafen yada zumunta tsakanin malamai da masu wa'azi kowa yanzu kawai shikenan sai ya kafa kamararsa kawai buƙaci a ɗauke shi hoto ya maganganun da suka fi ƙarfinsa bugu da ƙari kuma an kai wurin da dole dole ko an ko an so sai an kafa dokoki na wa'azi da tafsiri ta inda ba kowane wanda ko yake da'awar ilimi ne zai zo yi ba sai an tabbatar da cewa ya cancanta kuma yadda ya kamata yi shi ma dai babban sakataren majalisar koli ta harkokin addinin musuluncin da ita ce ta shirya wannan lakca ta malamai don ganin an tsallakewa dukkanin damuwa a wa'azin da za a yi a a Ramadan Dabta na biyu Babu Ahmad ya ce akwai bukatar saka dokokin da za su shimfiɗa ƙa'idoji ga masu wa'azin da ake yadawa a kafafen sada zumunta. Gaskiya mu muna bayan cewa dole ne a san yadda za a fito da hanyoyin da za a rage eh, wannan abu da aka bashi a buɗe na social media. Kowa ya ga dama ya fito ya faɗa abin da yake so da malami da wanda bai san malami ba ya fito da bisa kan jahilci ya sa mutane da al'umma su shiga cikin fitina ko kuma haddasa haddasa fitina a tsakanin al'umma wajibi ne gwamnati ta fito ta yi dokoki wanda zai sa ka'idojin da kowa wanda bai wanda ya saba musu a hukunta shi ministan tsaron Najeriya Alhaji Muhammad Badar Abubakar ma ya halarci wannan taron bita na malamai da aka yi a garin Kaduna kuma ya sha alwashin ci gaba da kwakule jijiyoyin matsalolin tsaro musamman dai a watan ramadan din da ake dab da shiga da shawarwarinsu da addu'o'insu kana gani ai ana samun sauki <laughs> ba mai ba da tabbaci sai allah amma dai za mu yi kokari iya kokari mu tabbatar da cewa da yardar ubangijin an sami tsaro kuma mutane sun yi harkar ibada ibadarsu cikin kwanciyar hankali insha allah game da tsawalawa al'umma farashin kayan masarufi a irin wannan lokaci na watan ramadan da 'yan kasuwa Kan yi kuwa babban sakataren majalisar koli ta harkokin shari'ar musulunci Dafta Nafi'u Babu Ahmad cewa yi. lokacin kirsimati lokacin ista sun rage ba su damu ba su ko asara za su yi su sauwaka ma kawunan su mu kuma lokacin aka san haka muke yi yadda mutane ki za su shiga wahala to dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a sauwaka kar a tsawwala abinda muke kira ga su yan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah su sani wannan ni'ima na arziki da Allah ya ba su jarabawa ce kuma Allah zai tambaye su wannan da ya ba shi ne karan farko da wasu ke ganin ya kamata a saka dokoki da ka'idoji na wa'azi a Najeriya ba. Domin kuwa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ma ya taɓa wannan yunkuri sai dai kuma bai yi nasara ba. Abin da ya sa wasu ke ganin anya kuwa yin dokoki ga masu wa'azi a Najeriya wani abu ne mai yiwuwa? Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga hawa ta da mana da labaran duniya kashi na biyu. waɗansu cututtuka da ba a san kansu ba a arewa maso gabashin congo sun kashe mutane sama da hamsin a cikin makonni biyar inda suka wuce kusan rabin su sa'o'i kaɗan da fara rashin lafiya barkewa cututtukan a wasu ƙauyuka masu nisa da juna a yankin equatorial na ƙasar congo sun somo ne tun a ranar 21 ga watan janairu da ya shafi marasa lafiya su 419 da waɗanda suka mutu su 53 har yanzu dai jami'an lafiya ba su gano musabbabin cututtukan da mace-macen ba da kuma cewa ko akwai wata ta alakar cututtuka a ƙauyukan biyu da ke da nisan da ya raba su na sama da kilomita 190 haka zalika an gaza gane ta yadda cututtukan ke yaduwa da sanin ko cututtukan na yaduwa ne tsakanin mutane waɗanda tarkon cututtukan ya fara kamawa a ɗaya daga cikin ƙauyukan dai yara ne da suka ci wani jemagi suka mutu cikin sa'o'i 48 cewar ofishin afirka na hukumar lafiya ta duniya a makon nan an gano wasu cututtukan a wani ƙauyen inda akalla wasu daga cikin marasa lafiyar an gano suna da cutar malaria. kasashen Uzbekistan da Pakistan sun amince su kafa wani kwamiti na kasashe uku tsakanin su da Afghanistan domin maganin matsalolin da ke tarnaki ga aiwatar da wani aikin titin dogo da aka tsara yi da zai haɗe kasashen uku. Shugaban Uzbek Shafkat Mirziyoyev ya ruwaito ci gaban da aka samu bayan tattaunawar da wakili suka yi da Firaministan Pakistan Shehbaz Sharif a Tashkent, inda ya jaddada bukatar da ke akwai na haɗa karfi da karfe domin ciyar da aikin titin dogon gaba. A watan Fabrairun shekarar 2021 ne kasashen uku suka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta gina titin dogo mai tsawon kilomita 573 da ya ratsa ta Afghanistan ya haɗe da yankin tsakiyar Asiya zuwa tashar ruwan Pakistan da aka aka kiyasta zai lashe kuɗi dala biliyan 4.8 da nufin haɓaka tattalin arzikin yankin. Mediziyoyovi ya faɗa ta bakin mai yi masa tafinta a hukumance a jiya laraba ta kafar talabijin ɗan ƙasar Pakistan cewa a karan farko sun kammala muhimmiyar tattaunawa a kan batun aikin. a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya sha yabo da caccaka a yayin da ya jagoranci taron Majalisar Koli na jam'iyyarsa ta APC. bai zama abin mamaki ba yadda masu ruwa da tsaki a taron jam'iyyar suka kada masa ƙuri'a nuna gamsuwa ga salon mulkin tudubu da ya fara jawabi bayan hawa karagar mulki da cire tallafin man fetur a ƙarshen watan mayun shekarar 2023 daga abuja ga rahoton da wakilinmu nasira da mail hikaya aiko mana. 'yan majalisar kolin apc ne da suka hada da gwamnoni da 'yan majalisar dattawa da sauransu ke nuna da bazar tinubu suke rawa wato bisa ma'ana suna cin gajiyar mulkin da yake kai apc dai wacce haɗakar jam'iyyu ce ta narke kuma ta hauka ragar mulki a dubu biyu da goma sha biyar ta kawo karshen mulkin pdp na shekaru goma sha shida duk da wasu daga jigajigan jam'iyyar tsoffin 'yan pdp ne da ya sa wasu masu sharhi ke cewa babban canji a zahiri shine na alamun jam'iyya daga lemar pdp zuwa tsuntsiyar apc amma ba wani sauyin manufa da aka samu mataimakin shugaban majalisar dattawa barau jibrin da ke sahun gaba a taron ya nuna kwarin gwiwar tinubu zai yi mulki wa'adi biyu na shekara takwas in Allah ya dashi sake sun zabe nan gaba dai dan Allah saboda ka san shi lamari idan kana da yanayi mara kyau ko rashin lafiya kake yi idan ka sha magani dan take sai ka ji wani abu mara daɗi daga bisani kuma sannan a warke da yawa mutane ba za dan abin da suke faruwa ba daga tashin farko amma idan tafiya ta yi tafiya za a gani yanzu ba ga farashin kayan abinci ba ga sha sauko to nan gaba haka abin su ya sauko fiye da yadda ake zato ma saboda haka a hakuri kuma za a ke ganin yadda ba su ka canza ba zai yiwu ba ka kawo gyara ba tare da samun wani rashin jin daɗi ba taron dai ya gudana ba tare da halartar wasu jigajigan jam'iyyar ba da suka hada da tsohon shugaba buhari da kuma tsohon gwamnan kaduna nasiru yan rufa'i da kalamansa ke nuna yana adawa da lamuran jam'iyyar da ma gwamnatin tinubu wacce ya zama kan uwar gami wajen tallata ta a uku. masanin kimiyyar kididdiga farfesa sadiq umar ya nuna mamakin yadda taron ya tashi ba tare da jan hankalin shugaban kan halin da ƙasa ke ciki ba mutanen nan kowa ya san yadda suka samu kansu a matsayin wannan shugabanci na jam'iyya shekara biyu fa sun gagara su kira mitin don su ce ga wani abu sai da ma wai yan rufa ya goranta musu ya musu matashiya sannan suka ga ya dace su yi tun daga shi an goranta musu yau shekara biyu suna jam'iyyar mulki duk da matsaloli da suka addabi kasan nan na yunwa da kuncin rayuwa da hawan farashi da hawan naira da rashin tsaro da maganan harajin nan tuffa jam'iyyar nan bata yi magana ta ce komai ba. Matasa masu kamfen din jam'iyyar sun buƙaci kawo sauyin gaggawa don gudun kar a samu tangarɗa a kamfen ɗin zarce na nan gaba. biyar ba a koma gona na daga waɗanda suka yi wa jam'iyyar kamfen a zaben 2023. Amma ne kuma sun kashe jam'iyyar ga baki daya da kona mutane zuciya. To za zo ne sannan jam'iyyar a gagarin ta ba. Kuma suna mantawa ne laifin da PDP ta lokacin Jonathan bai kama kafan farfarcen wannan ba. Amma in sun manta ya aka yi tallan jam'iyyar PDP ba ya yiwuwa. Amma ne Allah ana mana lokaci. APC idan ta tafi da wannan kuduri ma babu ita a arewacin Najeriya. A arewaci dai mai hankali babu ita a arewacin Najeriya. Daga dawa demokuraɗiyar Najeriya da tara PDP ta fara mulki inda 'yan adawa suka karba da haka duk bangarorin biyu sun hau karaga yanzu kuma ana neman kulla wata tafiyar ta shinkafa da wake ko za a iya samun sabon lale ko kuwa a'a nasiru da ma'il hikaya murar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida nasiru da ma'il hikaya da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a boahausa.com yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12 na dare da minti 17 yanzu kuma ga mu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni nau'i nau'in na cin zarafin sun kasu kamar haka akwai physical na gaba da gaba mhm. wanda yake ya hada da mari da duka ko ya kwarfe ta ko ya tattaka ta akwai social ya hana ta zuwa gidan biki mhm. ya hana ta harka da 'yan uwa ya hana ta harka da kawaye akwai emotional ko psychological ya daina mata magana ya daina rayuwa aure da ita Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara haska fitila kan batun cin zarafi tsakanin ma'aurata da bincike nuna cewa yana shafar kowane jinsi sai dai al'ada ta sa ba safai ake sanin yadda yake shafar wani bangaren ba. Yau ma muna tare da ƙwararru a wannan fannin Dr. Muhammad Hadi Musa masani akan yanayi da zamantakewa bil'adama. da Alhaji Shehu Abdullahi, daraktan hukumar kare 'yancin bil'adama ta ƙasa shiya jihar Kano. Sai kuma barista Amina Umar Hussein mataimakiyar shugabar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci wannan tattaunawar. shi a nan zan su ɗan faɗaɗa yawancin cin zarafin nan su masu magana gbb din nan suna cewa ana yin sa ne wato a fannoni da yawa misali tsakanin mace da miji hmm. tsakanin malami namiji da malama mace hmm. tsakanin ɗalibi mace da ɗalibi eh, malami namiji da sauransu irin wannan ɗin akan samu shi ma misali kamar yadda ka faɗa amma dai ba a ba da bayanansa ne misali a hukumar ku kun taba jin kamar wani dalibi ko eh, ya kawo wani rahoto cewa malama malamar sama ce a jami'a misali ta ci zarafinsa misali eh to gaskiya ba mu taɓa samu da ko a kasuwanci ko wani fannoni eh, misali game da wato makarantu na neman ilimi ba mu taɓa samun korafin da ya kawo cewa ah, ɗalibi ya kawo kukan malami ko malama tana cin zarafinsa ba hmm. amma dai abin da ya shafi a kasuwanni haka ko wajen mu'amala ta wajen aiki akan sami irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe na cewa namiji zai ce ko mace tana yi masa wani kallo ko tana yi masa wani bayani wanda yake nuna cewa akwai wani abu da na cin zarafi a ciki ko kuma tsakanin mata da miji wanda gaskiya shi aka fi samu na tsakanin mata da miji wannan kuma kaga ba ba korafi ne na cewa ko ana za ta ci zarafinsa na na batanci ko na wani abu ba sai dai na zamantakewa irin ta iyali to nan gaba za mu za mu dawo mu ji yaya kuke yi idan kun samu waɗannan korafe ma'ana waɗannan matakai kuke ɗauka amma eh, barista amina umar ku kuna zuwa kowace da kuma kuna zuwa eh, masu korafi suna zuwa cibiyar ku ta fida Kan samun yanayi da ake da za ku tara cewa mace ce ma ta ci zarafi maimakon korafin da ta kawo cewa an ci zarafinta? To, ni zan so na yi tsokaci a kan gabar da dakta ya faɗa na cewa watakila ko don babu alƙalama da suke nuna kamar yawan ko lambar cin zarafin. Watakila za a iya fakewa da wannan a ce haka ne amma in ba daban haka ba mu gaskiya a kotunan mu da ofisoshin mu na kare haƙƙin ɗan adam da duk al'amuran da suke shafar ishu na cin zarafin jinsi mafi akasari mafi yawa wannan cin zarafin ya fi bayuwa ne daga maza zuwa mata to amma kamar yadda dakta ya faɗa watakila ko dan mazan abun kunya ne ya faɗi cewar mace ta ko mace ta mai dokin tsiya ko wani abu amma duk da haka idan ka duba a zamantakewar rayuwa a matsayinmu na iyali za ka ga akwai wasu ƙananan cin zarafi wanda gaskiya ɗin za ta iya bayuwa cewa maganar da wanda suka gabata suka faɗa gaskiya ne kamar yanzu misali a zamantakewar iyali muna samun ƙorafi da yawa cewa namiji baya ciyar da gidansa mace ya batta da yunwa to kuma tsakani da allah idan muka duba mu ma a ɗaiɗaikunmu mata wani zubin zaka ga bai ba da kuɗin cefane ba ko bai ba da kuɗin gishiri ba a yi abincin a ce tun da baka bayar ba ba za a baka ba so kaga shi ma nan ka kalle shi ka iya kallon shi a cin zarafi ko kuma misali yanzu ya hana ta fita unguwa ko ya hana ta wani abu ta gallaza ya kasa jin daɗin zaman gidan ya kasa jin daɗin tasarifi da iyalinsa wato 'ya'yansa akwai kuma wani cin zarafi da shi ma yana faruwa wanda wannan yana haifar da gagarumar matsala a cikin iyali wanda shi a ƙasar hausa a zamantakewar iyali abu ne sananne da zaka ji ana mijinta ce mace ta mallake miji wanda wannan mallakewar za ta iya bayuwa ga an ci zarafin shi ɗa namijinta inda ba zai iya sarrafa iyalinsa yadda yake so ba hmm. wanda abu ne sananne mun sani cewa al'adance za a mun san cewa za a ɗora wa yaro talla mai gida bai sani ba za a sa yaro ya je biki ko ya fitar dare uwa ta ɓoye daga ƙarshe yarinyar ko yaron su lalace ko irin yawan al'amuran nan na shaye-shaye da za ka ga uwa tana ta ɓoyewa tana ta ɓoya daga ƙarshe 'ya'yansa su zama na baya jin daɗin su ba zai iya tasarrufi da gidan ba ba zai iya aiwatar da kima tasa ta ɗa namiji ba wanda daga ƙarshe wannan iyalin gaba ɗaya sai ya gurɓace ya lalace wanda wannan abu ne a ɗaiɗaiku a cikin gidajenmu mun san da shi kama ba rista abin da gison ce tun da ku mata na ku suke tinkara eh, cibiyoyinku saboda dama kun tanade su ne saboda su ɗin mm. na san in sun zo da korafi kuna bincikawa kukan gudanar da bincike wasu abubuwan ma kuma a kotu kuke tare da su a binciken da kuke duk da cewa dr Hadi ya ce ba fa a rikodin ku binciken ku yakan gano cewa akwai alamu ko kuma wani kanshi na macen ma ita fara yin cin zarafin ma kafin ma a ci zarafinta? To ai shine na gaya maka a shimfiɗa ta. Mm. Da ba don wannan kalmar da Dr. Hadi da Uga Shehu suka faɗa na cewa babu ƙididdiga na alƙalma kuma babu kawo karar da ba don wannan togaciyar da suka yi ba da ba zan taɓa yadda da cewa ana cin zarafin maza ba sai dai bisa wa'annan misalai da na kama ka na zamantakewar iyali wanda musamman a ƙasar hausa mijin ta ce mun san cewa wani nau'i ne na cin zarafin ɗa namiji ta hanyar da za a mallake shi ko dai kai tsaye ko turu wasu abubuwa mm. wanda wannan mallakar tasa za ta haifar masa da cin zarafi nau'i nau'i tun daga kan shi mm. kansa har zuwa kan tafikar da gidan har zuwa 'ya'yan da za a haifa ka ga gaba ɗaya al'ummar gidan ta lalace to inda ba don wannan cewar a ɗabi'a ta namiji shine a sama shine mai ƙarfi shine jagora suna jin nauyi da abun kunya cewa sun kai karar ba da ba dan shi ba ba zan yadda ba. Dr. Haji Musa menene karin bayani dangane da dalilan da kuka gano sun sababa su mazan nan ake musu gashin kuma amma kuma suke shiru. Ba za ka fahimci wannan abin ba sai ka kalle shi daga wannan tagogi kama kana cikin ɗaki ne da tagogi kake kallon waje. Mm. kake kallon al'umma waje to sai ka kalle shi daga waɗannan tagogin sannan za ka fahimci akwai cin zarafin nan ko babu a cikin fassara da aka yi na cin zarafin nau'i nau'in na cin zarafin sun kasu kamar haka akwai physical mm. wato na gaba da gaba mm. wanda yake ya hada da mari da duka ko ya kwarfeta ko ya tattakata akwai social mm. ya hana ta zuwa gidan biki ya hana ta harka da 'yan uwa ya hana ta harka da kawaye akwai emotional ko psychological mm. ya daina mata magana mm. ya daina rayuwa aure da ita to haɗa da shi kuma akwai to emotional ɗin yakan haɗe wani lokacin da sexual mm. shine gaba ɗaya ma ya janye daga saduwa aure da ita akwai financial wanda yake na harka tattalin arziki hana ta kuɗin man shafawa kuɗin jagira kuɗin cefane kuɗin sayan jarkar ruwa da sauransu to sai in ka kalle shi wannan sannan za ka iya gane idan namiji ana cin zarafinsa na faɗi wannan ne saboda mun saba yanzu ka ɗauki fizikal. ba kasafai ne za a ce mace ta kutufi mijinta ko ta kurfe shi ba amma kuma tun talitali mun san mace tana iya shaƙar wuya mijinta ta ce ka sake ni in ka isa dan kaza kaza mm. kaga cin zarafi ne it's not reported is not recorded sai in ka kalle shi ta wannan tagogin sannan zaka gane ai akwai wannan cin zarafin tuntun dama ana wani ma bata shaƙi din ba amma za ta ce mara in kai dan halal ne a cikin wace ce da wace ce to physical kenan ta ma ana yi physical din ta rike rigarsa ba za ka fita ba sai ka sake ni wallahi yau duk bala'in da za a yi gashi nan a watsa yake a cikin ƙasar Hausa hmm. a African cultures hmm. saboda haka akwai wannan cin zarafin tsakanin eh, mace ta yi wa namiji akwai shi To sai dai kash lokaci ya yi halin nasa, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Muhammad Tadi Musa da Alhaji Shehu Abdullahi da kuma barista Amina Umar Hussein sai madugun tattaunawa mahmud ibrahim kwari da kuma dadi balawe da ya daidaita sautin shira madadin su dukka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa ai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe a gaida alheri grace abdu yanzu kuma sai labaran duniya amma nan karan a takaice a jiya laraba shugaba donald trump shi da shugaban ukraine volodymyr zelensky za su jima'a gafarce ne a jiya laraba shugaba trump ya ce shi da shugaban ukraine volodymyr zelensky za su rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta ba amurka damar tatsar albarkatun karkashin kasar ukraine da ba kasafai ake samun su ba a matsayin diya ga makaman da washington ta rika tura ukraine domin yaƙi da mamayar rasha na tsawon shekaru uku A ranar Juma'a ake sa ran Zelensky ya bayyana a fadar White House domin sa hannu kan yarjejeniyar da tattauna inda aka kwana game da yakin kamar yadda Trump ya faɗa a yayin taron farko na sabuwar majalisar gwamnatinsa. Mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana matuƙar damuwa a jiya Laraba game da wata sanarwa a farkon makon nan da ta fito daga dakarun rundunar mayakan katakwana na Sudan RSF kan shirin ta na kafa gwamnati a sassan ƙasar da ke ƙarƙashin ikonta. a halin yanzu ofishin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da rahotanni da suka ce ana kashe mutane ba tare da wata shari'ar kirki ba lamarin da ke haifar da fargaba kan aikata laifuffukan yaƙi majalisar ɗinkin duniya ta kuma ce yanayin wanda dama tuni ya yi matuƙar muni a sudan a yanzu ma dai bata sauya zani ba. A ranar Laraban nan fadar Vatican ta ce an dan samu sauki kaɗan kan halin da Papa Roma Francis ke ciki, to amma dai ba a bayyana abin da likitoci suke cewa ba, a yayin da yake ci gaba da kasancewa a wani asibiti yana samun maganin pneumonia a Rome. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma ku tara da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi domin jin maimacin shirin. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai sai kuma Dadi Balawi daidai ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu na Shwa. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.